Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alpha Alfa Radio. Sannan za a iya jin mutu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma za mu yi magana ne akan falalar azumi ga yara duk da cewa ba wajibi bane a kansu. Amina masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta jiyo mana daga bakin yaran kansu da iyaye da likita da malami. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim ta jiyo mana ta bakin su kansu yaran. Me ka mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau mun yi manya-manyan baki ne wato bakin yara a cikin filin namu. Dama kamar da kuka sani fili ne na matasa. To an ce kuma yara manyan gobe. Yau za mu tattauna ne akan maganar azumi watan azumi da wata ne wadda take keɓaɓɓe a cikin addinin musulunci wanda take zuwa sau ɗaya a cikin shekara wata ne wanda ake raya shi da yin azumi da ibadu to a wannan wata kuwa ana sa yara a koya musu harkokin addini wani lokaci za ku ga yara ƙanana masu karancin shekaru ma sun shiga yin azumi ko da kuwa ba cikakke ba wanda ake ce mishi azumin bakin randa wato yaro yana yi da yana shan ruwa don dai kawai a samu a horar da shi ya fahimci yaya addini yake ya kuma yadda ake yin azumi gan shi cikin zauren nan namu ina tare ne da yara wa'inda su ne manyan gobe har guda hudu na da malam a azhuriya akwai malam ni'matullahi sai kuma yar karamar su babban su wato hamida dukkan kusannin ku da zuwa Ya azumi na ji ana an sani da kyan ne azumin na ya fara tabawa ne ai musamman ma da karfe hudu ta yi nan dai jiki duk ya gama ligifcewa wato kin yi ligif kenan ko ni walla wani jiri ma nake gani in in na tashi ko zan je bayi mm. ko irin da zufa ya yi yawa za a je a watsa ruwa da jiri nake ji kamar ido na ya fita da yake na saba in na yi azumi in karya yanzu ji nake kamar in karya ko kuma wata kan na dauka shekara ki nawa da ya tura fara azumin nan da fara koyon yin azumi hudu na hudu kenan to shekara ki na hudu eh. to to ya aka fara na farko dai idan aka ɗauka kamar daga asuba ɗin sai a tsaye da shi kamar irin sha biyu haka ya isa haka. a an an yi rabin rana eh. kin yi naki iya ke kenan <laughs> wato a naku fasaran na yara kikin kai azumin ki an kai saboda dama shi babana yana cewa in na kai sha biyu ko karfe biyu zai cika min sauran to shine sai na samu karfin gwiwan da zan iya karya wato har ni akwai wani bankin azumi da ya ajiye miki ke na yin miki ciko to malam ibrahim kai eh, wanda ya fi dan fiso a cikin wannan shiri ya ka fara azumi tun wani lokaci ka fara na fara azumi tun ina shekara bakwai to lalle ka yi kokari to ya aka fara mun fara azumi dai muna dan kakaryawa amma ni ban kai da sai ran ni na kariya ba ina ga bai su biyar ba wato a azumin bakin randa kenan mm. ruwa ke sha ko sweet ko kuma shiga kicin ake a ɗiba abinci <laughs> amma dai ba muku wata sani ba wai zuwan ta fita aiki ne kici to sai a fita ido a je a ci a kwanta kuma kamar ana azumi mara mangana ba an dawo ma za mu zauna da mu za a yi shan ruwa kuma mu zauna kamar mun yi azumi <laughs> to Allah ya bada lada ai gashi da an hori kai to bayan wannan eh, ranakun ko in ce lokutan da ka samu kai azumin bakin randa da ake cewa sai kuma yaushe ne ka rike azumin ka kai shi lokaci daga wani lokaci daga wani shi shekara lokacin sun kai shekara tara ban taba sai dai irin sai dai a ce an biya su bayan complete ba bayan kamar guda goma ba a ciki amma zai kamar ashirin a cikin talatin wato kana dan rage yau in kai gobe ka huta eh. wani lokaci ka dauka eh. a haka har ka saba mm. to yanzu ba duka niki. a wannan shekara fa zai fatan ka za ka kai karshe in Allah da ma zan kai karshe sai bara ma na kai karshe to wannan shekarar ma na san dole ma an kai karshe to ne ka horo malam ni'matun da kai ma ga kanan karamin malam ko yaya harkan azumin mu yake ya bana lafiya lau ba azumin ka nawa yau azumi na bakwai tare da kai aka fara mm. yaya azumi yake a wurinka gaskiya azumi lafiya na ni kutukutu ma azumin ko a jiki amma sai dai akwai rana kuma sannan akwai ishi shi ne kawai ba ke wani wani to amma za ka da kyar kake magana bawon Allah an yi azumin da zaka kai shi kuwa mm, insha Allah to yaya fatan ka me burin ka kana so ka kai har karshe koko za a sha a ba saura mm, eh, fata na shi ne na kai duka a shekara nawa goma sha daya kace ko mm. me ya ja ra'ayinka ka fara yin azumi a matsayinka na karamin yaro har kake tunanin ma zaka iya kaiwa na bana gaba daya abin da ya ja ra'ayina na fara azumi shine saboda lokacin yake karami yi eh, na tare da mama um, mamana da babana suna azumi sai sa nema nake burin fara yin azumi kuma abin da ya kaji ra'ayina ka azumi saboda idan an sha ruwa mamana duk wanda ya azumi tana ba shi kayan daɗi mai yawa akan wanda bai yi ba ni sai sa ne ya fara saboda ina so a ringa cika mu gaba na plate na kayan daɗi kala kala to barin dawo wurin ƴar ƙaramin su babban su malama hamida tun wani shekaran kika fara azumi shekarar baya da ta wuce kamar to wannan shekaran guda nawa kika yi na yi guda hudu yau an kai bakwai ke guda hudu kika yi eh. kin yi kokari shekaran kina shekara na tara to shekara gara amma hakin iya yin azumi hudu ko dai na bakin ran da ake yin an dan faki ido a ga a sha sweet a sha ko kuma aje mi makannan ki abinci ki dauka ki cinye to me yasa kika fara yin azumi me baki sha'awa ni ma lokacin ina karama ne na tashi na ana yi shine ni ma ina ce bari na fara lokacin da na fara ba gaba ɗaya nake ba ina yin gaba rabu ne sai in ba saura ko kuma idan na fara jin yunwa na fara kuka sai mama na ta ce a ɗauki abinci in ci Ba Akwai wani amfani da kuke ganin azumin zai muku a rayuwa? Eh. Kamar ke malama Hamida da kike yar karama nan. Me ya burin ki akan azumi din? Ni ma lokacin na baka jina Islamiyya mu ana cewa duk wanda ya azumi balle ma ɗan ƙaramin yago yana samun iyayen shi ne lada. Yasa ni ma ina cewa in fara yi samun mu iyaye na lada. To, ƙaramar da ke kin yi wannan tunanin mai zurfi. to ya yi kyau malam la kana tare da abokan ka taso da su wani lokaci za ku fita yawo ko kuma a ce za ku fita kwallo da sauransu lokacin azumi da ana yi? ni da ba ce na ba wani fita nake ba kuma ban abu kare lokacin azumi ko da ma na fita in na je gida ne nan na fita zan je islamiyya ko kuma zan je masallaci to in na dawo in na ji zafi ci gaba yin wanka da ruwan sanyi to jiki na adadawa shi ke nuka abin da nake yi. To, to shi fa azumin nan kamar yadda kusa ne akwai ka'idojin sa wato za a yi sallah ana buƙatar mutum ya dinga addu'o'i da sauransu ana bin ka'idar kuwa. Eh ana bi inda kuma mu sallaci kuma da azumi ba amma misin din sallah. Me ya fi burge ku a lokacin azumi? Yanda ake kawata abinci da yanda addini yake da matukar muhimmanci ana girmama shi a lokacin Ramadan. To, kuma da abinci wato ke yar kwasan girki ce kenan akwai ana yin abinci sama da uku da drink sama da biyu to ni ba a yi ranar da idan Eh, ramadan ko ni gandiyan ce ko na yi azumi to duk sai na ci komai da komai da <laughs> kimi ko wato bude ciki jiki yake ta ko left over ne sai na ci mishi. to ya maganan ta ya maman ki girki a wannan in kina azumi kina shiga ko ko dai ke maligin ciwon kike ni karfe 12 tana yi ko biyu to fa shikenan ina kan gado <laughs> wato azumi na ba tashi sai karfe 4 eh. kuma karfe 4 ina tashi agogo na idanuwa na saboda kina jiran lokacin mm. to wato wannan su ne yan azumin kan lokaci da agogo kike tare kenan ku ne yan ruwa na hannu kenan da liman ya ce Allahu akbar sai ruwa a baki ko eh am <laughs> sanyi na tun karfe shida tana yi amma an ce shidan tana da mitocin da aka daura mata ƴaƴanta a kanta to amma ni shidan nan tana yi on the dot nake ɗauko ruwan sanyi na ya ma fara ɗan ko ƙanƙara ne ya fara narkewa kan na in sa a baki an kira sallah ya zama a can ko lokaci yana kaiwa in na gaba a kira sallah ba zan fita waje ne tun da gidanmu na kallon eh, inda rana yake sauka ne mm. zan je in tsaya a wurin in ta kallo in ta kallo in ta kallo to far wannan yana hannuna idan na ji an kira sallah ina sha ina dawa <laughs> za ki zo ki gaya ma mutanen gida cewa an kira mm, sallah eh. wato a lokacin ke har ganin saukan ranar maka gidan ki ake eh. gaskiya sanar da kokari ina ji kuma kamar in kira mutanen da ba ba sa umuma in ji an kira sallah unguwar su duk su gaya min duk inda ne aka kira sallah a fadin duniyar nan a gaya min malam ma ko kana daga cikin wanda suke zuwa neman ina liman yake yanzu zo ya kira sallah a'a ba ni cikin shi zuwa ne ko lokacin karfe 4 ta yi bacci nake fara To kenan baka ta aikin komai kai jira kake a gama a zo ka kwashi girki kenan. Eh ya kan. to kamar me da me yake ba ku wuya a matsayin ku na yara a azumi gaba ki da dai abu na da ke ba wuya shine nan rana tare da ishi wato kishi shine damuwar ka a azumi ba yunwa ba mm. ni ma rana da ishi da jiri da kasala ni kuma abin da ke bani biya shine eh ka zo ka kwanta kana dan jin daɗin kai a kira ka je kai nika je ka yi wuta ce kai kaza ka je kai kaza ka je kai kaza to ne ke bani mutane wato ka fi son da kana azumi a baka kai ka kwanta kenan to su wanda suke kiran su saka aikin ba su azumin ne suna yi amma su su manyan yayi su sannan kuma su sun riga da sun saba kamar shekara ashirin da wuce suna yi to ai kai ma da haka ake so ka saba mu na islamiyya sun ce mana yana janyo ma iyayen mulada sannan kuma akwai wata kofa aljanna wanda babu mai ta face ne azumi kuma ina so in shiga ita in shige ta me kake azumi abin da yasa nake azumi saboda idan na je makaranta ni ne ko zanga na so da abinci kowa bai zo da abinci ba irin tuni ma sai sa da fara azumi wato ya zama kamar gasa tsakanin ku da ku da abokan ku kenan kowanne yana yi sannan kuma duk shekara ya dinga yin idan kai guda goma to kai yana da wancan kenan idan kai guda ashirin kai ne nan uga ce to kai za dinga ba mu sarkin waje. aw to wato a tsakanin ku yara ma akan samu gwani ana gwada yawan azumin da kai shi a baka wani matsayi kenan a cikin a tsakanin ku matasa eh. ka ce idan masu misali mutum ya yi goma cikin abokan shi aka samu wanda ya sha biyar ko sha biyu ya dai fishi da ke to shi ne ga to <laughs> wato su samu wannan abu shi ke kawo muku kuke kai eh, kara muku kwarin gwiwa da kuke yin azumi kenan mm. banda cewa dama a gida iyayenku suna sa ku akan hanya eh. malam imatullah a cikin duk abubuwan nan da yan uwanka suka ce akwai wani abin da kai naka zaka iya karawa a kan dalilin da ya sa kake azumi abin da sa nake azumi shine shine ne saboda wani lokaci da na je makaranta da mai azumi yan azumi suna mun dariya ni gande ne kullum bana sanya azumi sai sa nake sanya to wato ana ce maka gande baya azumi ko Kande baya azumi sai ya ce rogo da gyaɗa. A da ma tauran juna ku kunye sai a ringa mutu waka to hakan yakan sa ku ji kunya kenan gobe idan kun zo makaranta za ku sai ku yi azumin ku taho da shi kenan. Ai ko ba maka azumin nan ba za maka ci abinci a gaban kwa ba sai ka je lungu inda ba kowa sai ka samu ka dan ci abinci ka ka ama dariya. Hmm wato shi sa ma kuke kawai gara ba ku yi azumin ku samu ladan. Eh. Me yake ba ku sha'awa a cikin azumi me yafi ba ku sha'awa akan azumi ga waki da? abin da ke ba da yake birnin da azumi shine na so ma tana dafa kayan daɗi da yawa kuma wanda ya azumi shaki ba mai yawa sai sa nake sanya azumi so ni ma cikin plate ina tare da kayan daɗi <laughs> to mallan khairul lafa abin da ke ba shi da azumi shine idan an dawo sallah ashawa da yan anguwa su zo haka duk da yi ba na fita lokacin za a zo za a dinga waka gida gida a dandan gaba su koda biyar ne ashirin wani zuwa ma kosa yana bayarwa mm. sai su raba tsakanin su ke na kake magana eh, tashi ne ke magana fito to shine kabin da ke burge wato kowane shekara kakan yi fatan lokacin ya kara to kai ma ka ga ana wannan wake-waken da wasan na kuma lokacin ma har dare za ka ka karfi goma haka bayan nemi ku ba waje wato kana kana samun wannan da yancin da na fita yi wasa sannan kuma ma daga ga zuwa karfi ukun dare hudu haka da asuba ma asuba ma za ka iya fita ka je ka su da abin da kake so ka so sai wani lokacin idan za mu sawur idan ba su ba ka za a yi zan iya fita har zuwa karfi a uku da rabi ma ina fita jin su yau wato daren sai zama kamar rana kenan wani zubin ma hagu yana ana siya wato tsakan daren ma sai ka ga kafin asubahin da ana kayan sahur wanda ma za irin kamar wanda ba su aure ba za su fito da asuba za su sayo waina ba su waina ma ta fito ta fito tun wajen karfe uku da rabi ma ya halaye ake mata wajen to shi na wani sa ina son ina son wata ramadana kenan. wata hmm. lokacin duniya na kwanci kenan ba matsalar tsaro a ran. ma yanzu lokacin na ga farkin kan ina ba mu wata ramadan din ma ba ma ba mu wanda ma suke fita dan ba ma bari ya mutane su ta saboda yana tsoro zai ya ɗauke mutane. to ke malama hamida ke da kike karama wani shawara zaki ba yan uwanki ƙananan yara da suke gwada azumin nan don su koya to azumin nan dai babu wahala idan ka je ka ji azumin nan tishi dan ne yake rinjayen ka ka je ka ci abinci ku na jin wala ni ma haka na lokacin da yake ka zama sai da na kaya kwara hudu yanzu. Abu yanzu a tankin makiyar muke na malama Hamida. <laughs> To shi ke yanzu kin kai guda hudu me fatan ki guda nawa ke so ki kai? Zai na so in kai guda ishirin da hudu. Ah masha Allah sannu da kokari. Sannan kuma yana fata yan uwa na ƙananan yara su ma su ci gaba da yin azumi don shi ma abu ma mai kyau ne. To, Zubriya. ni shawarar da zan faɗin uwana yara shine azumi ba wani abu bane mai wahala kuma yana janyo lada wa iyayenka da kuma kai domin akwai wani kofa a aljanna wanda babu mai shiganta sai mai azumi duk wanda yake so ya shiga cikin ta sai ya azumi shi kuma a ranar tashar alƙiyama duk wannan ranar nan ba zai same ka ba kana karkashin kujeran amma ake cewa kana karkashin al'arshi ni kuma duk abin da yake lada ina son shi zai kara maka lada duk wahalan shi ana yi. shi. To akwai addu'o'in da kuke yi wato na musamman akan maganan azumi dan an ce wata ne na karban addu'o'i wata ne na fatan alheri da neman ceto akwai wasu addu'o'i da kuke na musamman akan ku da iyayenku da kasar ku. To yar karamar su malama Hamida bar in fara da ke da me da kike fata. Ina fata Allah ya sa mu aljanna gaba daya. Allah ka buɗe mana kwakwalwa gaba ɗayan mu. Hmm, wato bangaren karatu shi ma Allah ya buɗe mana ƙwaƙwalwa ko? to sai kuma mene? sai mu ya alakar yau daga shirin masu sata mutane kuma ya alakar yau daga shirin makiya. to amin ya malama zauriya. mu dai a kullum ina roƙon Allah ya ji kan kakanni na da suka rasu da kowane musulmi da ya rasu in tamu ta zo ita ma ta zo mana da sauki Allah ka sa mu aljanna ka kawo zaman lafiya a ƙasar mu ta Najeriya ya Allah ka ba iyaye na kuɗi to ci gaba da siyo miki kayan daɗi kenan da azumi malam ni nan ta bangaren kafa to ni kuma addu'o'in da zai shi ne nan Allah ya zama da Najeriya a cikin zaman lafiya don Allah ya kara ma mana kuɗi ya da siyo kayan daɗi da amma ci da azumi kai ne aka baka dama aka ce ga addu'o'in da ake so kai wani irin addu'o'i za ka yi wannan watan na farko zan maka yana addu'a hmm. na zan maka ba addu'a to Allah zai karɓa karba mana wannan azumin da fatan yara na gida su ma za su dage domin koyon ibada banda azumin bakin randa a sha ruwa lafiya To madalla masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu ji ta bakin iyaye. To bayan na tattauna da yara kanana a game da yin azumi na kuma tuntuɓi iyayen yara. Na tuntuɓi malama Zainab da malama Rukayya domin su gaya mana ra'ayinsu a game da azumin yara ƙanana. Eh ra'ayina akan azumin yara yana da kyau saboda ina da yara su ma suna yi um, kuma saboda su saba da koyi ne na addini idan lokacin su yayi ba su wahala ba dama sun san da shi. Su da kansu ma suke son su yi. sannan kuma ba damuwa idan yaro ya fara ya ji ya gaji yana so ya kare tunda ba tilas bane a kan shi zai iya karewa so ba abu ne wanda ya zama dole kan su ba tukunna har ya kuke ku ja ra'ayinsa mm, wani lokaci mukan ba su eh, mukan gaya musu amfanin shi ladan shi amfanin shi a jiki da lafiyansu sannan kuma abin da ma ya fi jan ra'ayin shi ne buɗe bakin nan da ake eh, abubuwan nan da ake ɗanci <laughs> har nuna suke yawa su ci daɗi eh, azumi ya zo to da hakan za ka gama har abin nan ake yi competition kan ni na yi gasa e akan ni na yi ni guda na yi biyu na yi haka da sauransu. to bayan sun yi azumin akwai wani abin da kuke yi musu wanda yake eh, sa su ji daɗin cewa eh mun yi azumi ba mu rami ba ko ba wani cutarwa? Eh idan suna yi duk abin da suke bukata zai sa su su ji ra'ayin yi. To ya maganan rama ko lafiyan yaro? Gaskiya ba sa irin raman na tun da su ba za su yi kamar yadda manya suke yi duka ba. saboda ana ba su ranaku wani ma ba zai iya duka ba zai yi rabi sannan kuma idan aka buɗe baki sai sun ji sun koshi sannan kuma ga sahur din ma su ci su koshi ba a barin su su yi ta wasa da zai sa su su galabaita bari bare hasarani abu ne wanda ya shafi addini ibada ne ba dole sai yaro ya kai manzalin shi ba sannan zai fara yi ba tun yana karin akan koya mishi a hankali a hankali har ya cikin shi kamar su sallah da kuma su sadaka da sauransu duk sun suna tun muna kanana duka aka koya mana muke ganin ana yi har muke sha'awa yaro in ya ka in aka zo baya zai ce da Allah mama ki bashi to tun suna kanana sun saba da bayarwa kyautatawa da sauransu to malama ya ki ana ki mahangar ni. shi sa iyaye mata ko in ce iyaye ma gaba ki sa yaran tsanana yin azumi ko koyan azumi ni a tunani na ba zai yi duk wani abu na duniya da kika sani sai mutum ya koya tun daga ran da aka haifi mutum zaki ga kullum a cikin koyo yake ita kuma yunwa wata aba ce wanda zaki ji almajirai suna cewa wai iya yunwa ba ta da hankali ba zai yiwu a ce ranar da zaki azumi ranar zaki koye shi ba iyaye sukan sa a su fara koyan juriya don azumi yana da akwai juriya akwai jaranta akwai gaskiya akwai abubuwa da dama da suka ta'allaka da azumi akan wannan azumi ne don su koya don jikinsu ya saba da wannan juriya ta cikin azumi kamar yadda kuka sani tun zamanin sahabbai wannan koya wa yaran yake don wani ma idan yunwa ta fara gallazar su akan haɗa musu kayan wasa a basu don ya ɗan shagaltar da su saboda haka azumi wannan tsohon tarihi ne da ake koya ma yara kuma abu ne mai kyau saboda yana sa yara su san wasu al'amura na ibada sai an yi haƙuri an jure to ana iya sa su huta eh to ai kamar yadda nace miki ba wajibi bane ba a son ma ke zanto katakura don shi kanshi addinin addini ne mai sauki addini ne na tausasawa da tausayi saboda haka idan yaro yayyo ya danganta da shekarar yaro da kuma juriyar yaro na zaki wani dan shekara goma amma dan shekara bakwai ya fi shi juriya ke uwa ko iyaye kun san juriyar ɗanku in yayi ɗaya biyu uku za ku ci shi to har ana son ka ɗan huta saboda addini mai tausayi ne ka huta ka ga mu ya zama dole akan mu amma kai da saura da irin wannan za ka ga har wata rana za ki ga yaro bai kai matsayin ne azumi cikakke ba amma saboda wannan tausasa wanda magana mai daɗi sai da kuma kwaɗaitar da shi lada da alhairan da ke ciki yaro karami yana azumi ba tare da ya hau kan shi ba kuma ya yi shi gaba ɗaya. Madalla yanzu kuma ga Malam Bashir Sa'ad Zakirai inda ya mana ƙarin bayani akan falalar koyawa yara azumin Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Azumi ibada ce mai girma cike da sirri da falala marasa iyaka. Azumi ibada ce da Allah ya farlanta ta akan al'ummomin da suka gabace mu. irin yadda mu ma ya wajabta mana ita ko ma zamo masu kiyaye dokokin Allah. yaro karami yana da haƙoƙi iri daban-daban akan iyayensa tun lokacin da iyayensa suka yi aure wasu ma malaman suna cewa tun kafin iyayen su yi aure har zuwa lokacin da suka yi aure har zuwa lokacin da aka samu cikinsa zuwa haihuwarsa har zuwa lokacin da zai kai shekarun balaga yana daga cikin hakkin da yaro yake da shi akan iyayensa su kula da shi wajen tsayawa akan ibadun da Allah subhanahu ta'ala ya wajabta dukkan musulmi shi yasa mazan Allah ce idan yaro ya shekara bakwai a umarce shi da sallah idan ya kai goma ma'ana shekaru goma bai ba to a dake shi to daga nan ne malami suke cewa sallah ita ce mafi girma cikin ibadu amma annabi ya ce sai yaro ya kai shekara bakwai za a fara umartarsa to da haka suke ganin da zarar yaro ya kai shekara bakwai a fara jarraba masa azumi a fara gwada masa azumi domin haka magabata na kwarai suke yi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a hana ma yaro abinci in aka fahimci ma zai yi kuka ko ya fara rigima sai a shigaltar da shi kayan wasa har izuwa lokacin da suke ganin ya dace a ce an ba shi wani abu ya ce to yara iri iri ne wani za ka ga tun wajen karfe goma na safe zai fara rigima yin ake ji to sai a ta ta sa ta masa yan dabarun Allah ya sa ya jure ya kai sha biyu zuwa karfe shi kenan in bai kai sai a bashi abinci ya ci bayan kwana biyu a sake nuna masa cewa ya ɗauka kuma a nuna masa cewa azumin nan akwai lada akwai falala Allah yana sa mutane aljanna yin suna yin azumi Allah yana kare su daga azaba Allah yana musu kaza wannan za a ringa gwada masa domin yaro karami ma ya san aljanna in dai ana yawan zancen ta a gabansa za ka je yana yawan tambaya menene aljanna to in har kai masa bayanin aljanna ya gamsu da ita to ka san yaro da san jin daɗi to insha Allah tare duk abin da kace da shi za a shiga aljanna in an yi to zai kokari ga yayi to da haka yana da kyau a ce ana gwada ma yara azumi ba don ko don saba da wahalarsa da yunwa da kishirwa da take cikinsa saboda yan sun girma ya zama cewa sun saba ya zo musu da sauki kuma Allah yana cewa ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudu hannas wal hijara ya ku wanda suka imani ko kiyaye kawunan ku da na iyalanku daga azaba a ta wuta sai na Ali yake cewa radiyallahu anhum ma'ana ku ladabtar da su kuma ku ilmantar da su irin wannan ladabi na azumi ko na sallah yana daga cikin wato ladabin da imamu ali yake nufi radiyallahu anhu kuma wani sauke nauyi ne kuma insha Allah ana sa mutuntun da shi ya nusashe da yaransa in Allah ya soya da yana da ladan haka assalamu alaikum Yanzu kuma ga ƙarin bayani daga bakin likita. Dr. Tasiru Ibrahim malami a tsangayar koyar da aikin linta da ke jami'ar Ahmadu Bello da ke a muka tambaya akan shin ya matsayin azumin yara kanana yake a likitanci. Likita. Alhamdulillah shi yaro yana da bambanci da babba domin yanda halittun ɗan adam suke akwai abin da ake kira development da kuma haɓaka duk da cewa duk abin da yana da shi hmm. kuma akwai nau'in cututtuka da sukan faru misali eh, su ciwon siga da ke samun babba ana samun shi a yara ƙanana haka yaro ya fi tsananin kamuwa da rashin sinadarin siga madalla masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatarwa Amina Bahar Auna da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da injiniyan mu na yau da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku da fatan za a sha ruwa lafiya. take wata a kulle a ramadan Sahurin mu kula 'yan uwa mu duba, mu haƙaƙe da fitar alfajar da kyau ba. Juyi yake na fitowa san ba guda ba. Idan ka